sun san sanyawa Hadari da radari Wasu kuma arziki Taro da kulawa Amma duk da kake Cikin nuwa ko haske Tushen da ke cikinka Ba zai lambarinka ba A cikinka akwai tushe leggi Zucci a velleia, non fasci belleia, sauti belleia Muduka tu scene, tarega belleia Babu andaya figirma, babu andaya figirma Chan Ukifi harami macheko yaro Batare da buro di ba Mutumin da jinko mai chikere Da damuwa Kasance weri lalya ne Sifa wasa ce kawai Tushen yana ci gaba da gudana ba tare da buri ba A cikin ka akwai tushe kaji Zuciya allaya numfashi allaya sauti allaya Muduka tushe ne tare gaba allaya Babu wanda ya fi girma babu wanda ya fi girma babu buh katar tikiti kudi koshiri tu senya na de anji ya azwa da kansa atkin ka akwai tu she kariga kaji zuchi amalaya num fashi malaya sauti malaya muduka tu shene Dare gamma malaya Babu andaya fikirma Babu andaya fikirma